hantsi ga kanin labaran duniya. Rida sakin wasu amurkawa biyu da kungiyar hamas ta yankin falastinu ta yi isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta a kan yankin zirin gaza lamarin da ya sanadin mutuwar kusan mutane talatin gwamnan jihar katsina a najeriya ya ce kamata ya yi gwamnatin kasar ta yarje wa 'yan kasar su mallaki manyan bindigogi kamar yadda lamarin yake ga 'yan bindiga da suka addabe su 'yan kwanaki gabanin ziyarar sarkin ingila charles na uku kasar al'ummar yankin tsakiyar kenya sun bukaci diya sakamakon lalata filayensu da gobara ta yi wata gobara ta tashi yayin wani atisayen sojojin birtaniya ta yi ga labaran daki-daki Ƙungiyar Hamas ta saki wasu Amurkawa biyu da ta yi garkuwa da su bayan harin da ta shammaci Isra'ila da shi a ranar bakwai ga watan Oktoba. Sai dai duk da haka Isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta a yankin zirin Gaza. Kamfanin dillancin labaran yankin na Falastinu ya ruwaito cewa mutane talatin sun mutu a wani harin da Isra'ila ta kai da kusan sanyin safiyar Asabar dinnan a zirin Gaza. isra'ila ta yi lugudan wuta a kan gine-gine da dama da ke kunshe da gidajen jama'a a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza lamarin da ya sanadin mutuwar mutane goma sha hudu tare da jikkata wasu da dama da dama kuma suka ɓace a cikin baraguzai a yau asabar ne ake sa ran masar ta karbi bakuncin shugabannin kasashen duniya don gudanar da taron zaman lafiya a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a sassan duniya A nasarar taron zai mayar da hankali wajen samar da mafita ta dindindin kan rikicin da ake faruwa yanzu haka tsakanin hamas da isra'ila wanda ya halaka da halaka fararen hula fiye da dubu hudu shugaban masar abdul fatah asisi shine zai zama mai masaukin baki a wajen taron da zai hada da shugaban falastinawa mahmud abbas shugaban amurka joe biden ya ce tarihin duniya na dab da sauyawa a daidai lokacin da ya mika bukatar gudunmawa ta biliyoyin daloli ga ukraine da isra'ila don yakin da suke yi a wani jawabi da ya gabatar a fadar gwamnatin kasar ta white house biden ya ce hamas da rasha na kokarin kawar da makwabtansu da ke mulkin demokaradiyya daga doron kasa inda ya ce ya zai aiki da bukatar dala biliyan biyar ga majalisar dokokin kasar don gudunmawa ga kasashen biyu da ya bayyana sai dai a halin da ake ciki majalisar wakilan kasar ba ta da shugaba saboda haka ba za ta iya zama don amincewa da bukatar biden ba rfi ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international gwamnan jihar katsina dukko umar rada ya ce a najeriya ya ce kamata ya gwamnati ta yi wa dokokin kasar gyaran fuska ta inda 'yan kasar za su iya mallakar bindigogi samfurin ak-47 domin kare kansu daga ketar 'yan bindiga ya bayyana hakan ne a yayin wata ganawa da kafofin yada labarai a babban birnin tarayyar kasar abuja inda yake cewa tun da 'yan bindiga na ɗaukar manyan bindigogi suna cin mutuncin al'umma kare kai ya zama wajibi yana mai cewa gwamnatinsa ba za ta yi kasa gwiwa ba wajen ganin 'yan bayan 'yan bindigar a jiharsa gwamnan ya ce bai kamata a zargi gwamnoni da gazawa wajen dakile matsalolin tsaro a jihohinsu ba duk da ana cewa su ne manyan jami'an tsaro na jihohinsu amma ba su da damar ba jami'an tsaro umarni. lauyoyin ambararren shugaban kasar jamhuriyar nijar sun bukaci a sake shi ba tare da bata lokaci ba kwana guda bayan sojojin da ke mulkin kasar suka ce sun dakile wani yunkurin tserewa da yi tare da iyalansa kusan watanni uku bayan daurin talala da aka masa ana tsare da muhammad basan da matarsa da ɗansa ne ba tare da an bari sun leka waje ba ko kuma an bari sun gana da lauyoyinsu kamar yadda wata tawagar lauyoyin kasa da kasa da ke wakiltar bazum ɗin suka bayyana a wata sanarwa suna mai musanta zargin yunkurin tserewa da watan da masu juyin mulkin suka ce ya yi. wani ayanin dakarun faransa zai bar jamhuriyar nijar zuwa kasar chadi nan da 'yan kwanaki masu zuwa lamarin da zai yi nuni da cewa an ci rabin aikin janye dakarun kasar 1,450 watan dakarun faransa kenan 1,450 da ke kasar kamar yadda wani hafsan sojin nijar kanar mamman sani kayu ya bayyana a jiya juma'a rfi al'ummar yankin tsakiyar kasar kenya sun koka da rashin biyan su diya sakamakon wata mummunar gobara da ta tashi a yankin nasu biyo bayan wani atisayen sojin birtaniya kwanaki goma gabanin ziyarar sarkin ingila charles na uku wata kotun kenya ta umarci rundunar sojin birtaniya ta biya diya sakamakon wannan gobara da suka yi sanadinta wadda ta lalata sama da kadada dubu takwas na filayen noma sansanin atisayen sojin yana kusa da garin nan yuki ne mai nisan kilomita 200 daga arewacin babban birnin kasar nairobi a jiya juma'a italiya ta rattafa hannu akan wata yarjejeniyar ɗauka wasu ma'aikata kimanin dubu hudu daga tunisia kamar yadda ta alkawarta don ragewa ƙasar da ke arewacin afirka matsin lamban da take fuskanta sakamakon bakin haure da ke kan iyakarta ne don shirinmu na gaba A cikin shirin wannan makon za mu amsa tambayar da ke neman ƙarin bayani a kan kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma gazawarsa da ma majalisa wajen kawar da yaƙe-yaƙe a duniya sai a biyo mu. Tambayar mu ta farko a wannan shirin ta fito ne daga Abdulrahman Target, karamar hukumar Auyo ta jihar Jigawa a Najeriya. so yake a masa ƙarin bayani a kan gidan yarin Guantanamo a wace ƙasa ko nahiya yake. Ina batun rufe shi da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taɓa yi To akan wannan tambaya na gayyato abokin aiki na Abdulkarim Ibrahim wanda za mu duba batun tare. To barka da zuwa Abdulkarim, ka ji wannan tambayar. Uh, Guantanamo dama wani tsibiri ne da ke can gabar kasar Cuba. No. Wato mallakin kasar Cuba ne asalinsa. Wace nahiya kenan dai? To za a ce nahiyar Amurka. No. Uh, amma kamar asalin ya koma hannun amurka shine lokacin yakin da aka yi tsakanin amurka da kuma spain sai kuma wannan tambayar da ke cewa a yi mun karin bayani a game da ayyukan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya me yasa kwamitin da majalisar suka gaza wajen shawo kan rikice-rikicen duniya akan wannan tambayar ga tattaunawa ta da masanin siyasar ƙasa da ƙasa da diflomasiya dr aminu umar na kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna a najeriya kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya Mm. shine ɗaya daga cikin amintattun kwamiti da wannan majalisa ta yadda da shi mm. da yake duba harkokin tsaro a duniya gaba ɗaya kuma yana ɗau shawara a bisa kan ainihin abin da ya shafi tsaro a duniya wanda in aka samu tangarda suka samu haɗin kai suka ɗau shawara to abun yana iya zama ya haifar da ɗa mai ido amma kuma aka samu bambancin ra'ayi tsakanin su to yana da wuya ne a samu a cimma burin abin da suka zauna a kai na'am to an fahimci cewa akwai jigajigan mambobi a wannan kwamiti masu faɗa aji masu damar hawa kujerar naki su wane ne waɗannan kasashen yawa akwai kamar irin akwai amurka tana ciki akwai russia mm. akwai faransa suna nan dai su kusan biyar ne amma kwamiti din kamar yadda ka sani akwai wanda ake kira na goma akwai kwamiti na mutane goma sha biyar mm. akwai kuma kwamiti na mutane biyar na kasashe manya guda biyar mm. wanda in aka zo ɗau shawara suke jagoran wannan din wanda in ɗaya ya kujerar naki ana iya samun matsala al'amarin. To kamar yadda sunan wannan kwamitin ya nuna A tabbatar da tsaro da zaman lafiya a duniya da samun matsalaha a game da rikice-rikicen da ake yi sai kuma gashi rikice-rikice sun yi wa duniya ka tutu ta inda ake ganin menene ma watan alfanun wannan kwamiti to menene ya sa ya zamanto kamar wannan kwamitin ya gaza wajen samar da zaman lafiya a duniya eh to ba a iya ce ya gaza hakan nan domin kowace ƙasa da take cikin wannan kwamiti din tana da bangaranci tana da kuma ra'ayi tana da kuma abin da take so ta ga ya faru a yanayin yanayin yadda siyasan duniya take tafiya saboda haka in ra'ayi na abin da ya shafi tsaro a duniyan ya zo bai daidai da ra'ayin wannan kasan ba da take da fada a ci kuma take da karfi a cikin wannan kwamiti mm. sai ka ga an samu tangarda kuma mm. shi diplomasiya tumbin giwa ne kalamai da za wani zai fitar da shi a cikin wannan membobi na kwamiti din in kai ma ra'ayinka irin wannan ne sai kaga cewa a wannan yana da hujja hmm. wanda kuma ra'ayinsu ya bambanta daga wannan din sai kaga su ma suna da hujja irin nasu to amma babu shakka wannan halayyan ya kawo babban koma baya ga harkar tsaro a duniya musamman ga wasu abubuwan da suke faruwa ko kuma wasu wanda suke zaman naƙi a duk abin da zai kawo ci gaba na duniya ko kuma abin da zai kawo zaman lafiya ko kuma inda ake zaluntar wayansu ake gani ba ya musu daidai ba Mm. amma kuma ake kau da ido a ce domin karfin wannan kwamiti din majalisar dinkin duniya ba ta iya dau wani abu ya zama na kare mai haushi da ba ta iya cizo. To kamar yanzu haka akwai ana rikici a gabas ta tsakiya watan tsakanin kungiyar Hamas ta yankin Falastinawa da kuma Uh, Isra'ila. Sannan kuma ga wannan kwamiti wadda aikinsa shine tabbatar da tsaro. Uh, to wane irin rawa ne wannan kwamitin ya taka ko kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tun fil azal kafin a kai ga inda ake yanzu? Ya taka rawa sosai akwai akwai waɗansu bukatu na tsaron da suke samu su ɗan haye. Mm. Akwai wasu kalame kuma da suke ɗan furtawa jifa-jifa da yake ɗan yafa ruwan sanyi mm. a abin da ke faruwa. Mm. akwai kuma rashin mutunci da rashin son a zauna lafiya da kuma bangaranci kamar yadda na gaya maka da mm. son ra'ayi da son kai da shi ma ya addabe wannan kwamiti din membobin wannan kwamiti din jifa jifa musamman ta abin da ya shafi gabar ta tsakiya wanda in kuma kai maganan gabar ta tsakiya wannan abin da ke faruwa tsakanin mutanen Palestine da mutanen Israel mm. akwai kudurori kala kala kala kala da wannan majalisar ɗinkin duniya ta sha da ainihin manyan kasashe irin amurka musamman mm. da suka zauna suka hau kujerar naki a kai kuma ba abin da ya faru kuma har yau wannan abun yana yana tafiya da yake shafan kima da darajan wannan kwamiti din ko kuma wannan majalisa gaba ɗaya da take harkan dinkin duniya. Wata akwai wanda ke da ra'ayin cewar wannan rikici da ya ci ya ki cinyewa tsakanin Falastinu da Isra'ila Ah, kusan babu wani abin da majalisar ɗinkin duniya za ta iya yi ah, domin tabbatar da zauna lafiya ko kuma tabbatar da samun ƙasashe biyu tun da ta riga ta zana watan ta shata ainihin masalaha amma kuma ana ta watsi da ita menene ra'ayin masana dangantakar ƙasa da ƙasa kamar ku akan wannan babu shakka domin abin da yake zahiri shine na gaskiya hmm. domin zaka ga ana nan ana rashin mutunci ana kashe-kashe wani yana wuce gona da iri amma in aka zo zama wannan maganan sai zo ya zamana wata bangare ko kuma wata ƙasa mai ƙarfi ta ce a'a ita bata yadda ba mm. gashi nan ana nan ana barna zahiri gashi nan ana nan ana abin da bai dace ba gashi nan ana nan ana nuna bambanci gashi nan ana nan ana nuna zalunta da kashe kashe sai kuma a zo a zauna kuma wannan kasashen din abin da ma zai take ba da maka hankali shine a kasarin su kasashe ne da suke Eh, cacen cece ce suke faɗan maganar demokradiyya a duniya da ta ba da 'yancin bil'adama ta ba da walwala wa kowa amma kuma gashi nan ana abin da bai dace ba sannan kuma a zo a ce a'a kwamitin din ta zo ta zauna tana gani wane yana da karfi fiye da wane ko kuma wane bai yi abin da ya dace ba wajen tabbatar cewa eh, ya bi ka'ida kudurori kala-kala musamman tsakanin isra'ila da palestine an sha fitarwa majalisar ɗinkin duniya amma ba ta tasiri kuma kamar yadda na gaya maka wannan kwamiti din kwamiti ne da watakila akan iya ce kare ce da take haushi ba ta iya cizo daga baya sai a zo a samu koma baya to mun gode kwarai da gaske datta a gode eh, cikin zuciya na ce da wata ta gara yau ke so Allah Ubangiji ta awara labari a zuwa ce babu kunnuwa saurara ina da kunnuwa ina da hankula dan lura tukawa nake sakawa nake wara zanawa nake gogewa nake na shara saduda nake dan babu tsumi da bara face kalifi mai iko da saukar kudura cewa zuciya na aran kofa a ya karu na iya kona ya akaro kullum na kuma dalla da wannan waka ta bakar ladan alon waka kuma nan shirin ya zo karshe sai kuma wani mako idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin injiniyan da ya haɗa mana sauti ibrahim dukurkefi da kafatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu To madalla da fatan an ji daɗin wannan shirin kuma an fa'idantu yanzu kuma bari mu shakata. thank you